Assalamu alaikum guys kamar yadda kuka sani suna na Santo Shabana ke da Free Boy ake da number one ake Free Times Best na wadala. Kamar yadda kuka sani a cikin wannan program na Free Boy World mun ce za mu dinga kawo muku talented artist kala kala. So yanzu ku biyo mu domin ku ga wani kala artist muka kawo muku ko kuma talented guy. so bakonmu ne ba kowa ba ne shine wanda kuka fi sani da smart boy eh, to smart boy barkanka da zuwa nan program na freeway world yau barka da to smart boy za ka iya gaya masu kallo takaitaccen tarihinka ok so i go by the name smart boy first so i just like music constant abirigin ne ma eh but amma parents na ba su so but amma dai kawai in dai zo wucewa dai ana smart boy kawai in papa performing in ji haka coin na bringing that's why call it. yi so um, i live in lamina crescent Hey. Eh. it's called buk level 2 computer science Can I live in lamina crescent yes no okay to yanzu za ka iya ga masu kallo wacce makaranta ka je kuma kuma ajin ka yanzu ko kuma kai ma ka gama makaranta um, yanzu a biyu ke nake level 2 okay computer science kana biyu ke level 2 kenan na biyu ke okay to daman can tun kana karami burinka ka zama ka karanci computer science ko kuma kawai an samu problem ne ya sa ka je computer science ko kuma kawai burinka ne haka a kawai zan ma ce mama na ce take so da su aika wannan jefa ma ni wanda ne ina son da ya kawai da zama police ne ba ma to kaga in iyayen ka suka ce ga abin da kake suke so dole da ne ka ba mu da okay kai a gida ne ake son ka zama computer ka karanci computer science amma kai burinka. ka zama police gaskiya ne so smart boy duk wanda ka gani a wannan shiri namu na free boy world wato ya kasance na da wani talent ne da Allah ya shi kai wani kada talent Allah ya baka eh, to gaskiya ne Allah ya bani talentin waka ke waka yes to waka tana da bangare kala kala akwai bangaren rap akwai afro akwai melody rap akwai reggae kawai menene bangaren ka ya tuni ne R&B nake okay R&B ok ok smart boy 2000 nawa ka fara waka eh dai na fara waka 2017 17 2017 ok to daga 2017 zuwa yanzu kai waƙoƙi sun kai nawa gaskiya dai ban iya tunawa ba ba za ka yi tunawa ba amma a tunanin ka sun kai guda nawa mm, za su yin ashirin haka ok sun kai ashirin ashirin waƙoƙi da yawa to a cikin waƙoƙi ashirin in nan kayi wa guda ɗaya bidiyo ne eh ina da bidiyo guda ɗaya wani bidiyo ne bidiyon mad for you ok kayi mata mad for you ita wannan mad for you da kai kai kaɗai ne ko kuma akwai wasu da ka feature a ah, ni kaɗai ne a cikin ta ok kai kaɗai ne kai kai kaɗai ne kai bidiyon waka yawa ne kaɗai ne ok ok to za ka iya rera wa mutane wannan mad for you su ji ok ba da ma Mad for you, girl, I need you for you. You dey make me mad for you. Oh na na na na na. mad for you girl i need it all for you you dey make me mad for you oh na na na na na gaskiya ne wannan ita ce ta mad for you kenan yes wannan ita ce waka ta mad for you to amma apart from wannan video da kai akwai wani video ko kuma duk a cikin waƙoƙi ashirin inda shi kaɗai kai video a ah, gaskiya mad for you kawai nan video mad for you kawai kai video ita kai nan video okay tom a ah, bangaren gida sun hmm. yadda kai waƙa ko kuma kawai dai eh to ka san iyaye dai ko mai aka ce dan sai na su ma dai za a ce suna so suna farko sun yi magana dai sun gama gaba ɗaya ba da su da ke ba eh. su tun ba sa so a sun dawo suna so yanzu ok yanzu suna so yanzu suna so to yanzu kana waka kana zuwa makaranta banda wannan abubuwan biyu da kake akwai wani business da kake a gefe ne ko kuma kawai ka focus akan waka da makaranta eh to gaskiya ne ba abin da nake ok kawai kayan focusin akan waka da makaranta yawa ina zuwa makaranta in je studio na dawo shi je studio ka dawo to amma wannan abubuwan suna haɗe ma waje ɗaya ne ko kuma kowanne kawa kana ba shi time ɗinsa a kowanne da time ɗin shi ranar da zan je makaranta ranar da ban da lecture zan tsaya ko na je studio ko na eh. dai focusing kan waka na haka ok to yanzu na ga ka saka pink color sannan ka saka jeans ash ash wannan shine best outfit ɗinka ko kuma akwai wani kala da kake so banda wannan gaskiya ne wannan ba shi bane bin sunan ina wanda hmm. nake so saboda ni dress ina so in gana saka suit haka ne eh suit kamar manajan banki kenan exactly gaskiya ne <laughs> ka san komai na rayuwa dole akwai kalubale akai nasarori wani irin kalubale ka fuskanta a wannan harka a ni komai noma da yake tafiya mu komai ba wani kalubale kai komai noma yake tafiya baka taba samun kalubale a harkawa ta ba ba da aka taba samu a harka waka to ce kuma nasararka nasara ta fansi na da mutane na da suke biyo ka suke kiran ka suna smart boy waye waye eh. ka gaskiya ne to wani kala abinci ka fi so eh to ina son shinkafa ma zai ce ba to fara kawai ko kuma kawai haka ne fara kawai da miyan ta miya ne zan ce da miya soft yawa to muna godiya playboy yo masu kallo kamar yadda kuka tattauna mu da smart boy ya gaya muku takaitaccen tarihin shi kuma ya shi kun ga wani kalar talent Allah ya bashi so ku biyo mu next time domin ku ga wani kalar talent da zamu kawo muku ci wannan program na Freeboy World ni ne naku Freeboy Shaba. to rap. I'm gonna kuchete, si is done. And the house